Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da su daga ƙasar jamhuriyar Nijar a dangane da al'amuran da ke faruwa a yanzu haka, a dangane da yadda ECOWAS take ƙara ta'azzara wa ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Inda a yanzu batutuwan da ake yi na wato Nijar ta fice daga cikin ECOWAS wanda dai babu shakka har yanzu 'yan Nijar na fitowa suna ta mayar da martani a dangane da wannan batutuwa inda wasu ke goyon bayan a fice daga cikin ecowas din wasu kuma suna ganin a'a a bari a zauna a cikin ecowas domin zama a ciki yana da amfani bai kamata nijar ta fice daga cikin ecowas ba kowa dai da irin batutuwan da yake furtawa haka zalika wasu idan suka fito martani suke mayarwa ga shugaban najeriya bola tinubu haka zalika ma ga najeriyar A yanzu bari ku ji wasu abubuwa da suke faruwa inda wani ɗan Nijar ya fito yake warware zare da abawa a cikin wannan martani da ya yi. Bari ku ji abin da yake faɗa. To Allah ya riga kwanta lamari shi kenan ya hukunta ko ka yarda ko ka yarda ta kare. In dai takunkumi na zalunci na na cuta na munahuci na keta kuma wanga abu da an kama na karko wai diba wai dan tana Nijar a dan tana Nijar na kuma dan muna musulmai na. Inda Allah ya sauka Allah sama Allah da a ce Nijar ba ƙasa ce ta musulmai ba na rantse da Allah ku rubuta wanga takunkumi kuma sun ka samu na ba su sashi daga can sama za a yi musu furjin musa su waɗanga na ecos a ce musu takunkumin nan su cire shi kuma dole suka cire shi amma tun da an ga mu musulmai na mun yarda Allah malamai da iyayenmu suna addu'a ƙasa ta zama lafiya ne ƙasa ta zama lafiya ko ba ba ku mu kai dan Nijar da ma faru gonawa dan Nijar jarumi na ya saba da rike kai ne waɗancan suna ka kururuwa suna cikin yanwa a taimake su da abinci kai Allah da ya saka wasu abubuwa wata in kana jin su cikin waɗancan kasashe na ECOWAS sai ka kai ma su baka tausayi talakawansu amma shugabanni kaga ba su tare ba su tare talakawansu da yake azzalumi na shi azzalumi da ma haka ne yake dama kuma in duk wanda bi azzalumi kan zalunci ne kan son zuciya to inda za su halaka duk tare za su halaka ai mu musulmai na kuma duk abin da ya faru ga fir'auna da annabi Musa muna labari malamai na karanta mana kuma muna duba qur'ani mu gani ayo annabi musa bawan allah annabin allah babu irin walakancin da fir'auna bai mishi gori dai wangar kun ka sani eh ko su mami mana ma abinda ba na gishiri ma kaman dana abinda mun kai Musa ya ma abinda sun kai mana fir'auna gorin dai ma annabi musa ya ce awalam rabbika fina walidan wala bitta fina min umrika sinin ba mare ne ka kana yaro dan karimi nan kana yaro dan karimi mun kare ne ka kuma ka zauna cikin mana in shekaru karshen dai gori da ya yi ma gorin are ne ka tun kana dan tamka tun kai ba to gorin da firawuna ma annabi Musa kenan wulakanci babu irin wanda annabi Musa bai gani ba amma me yayi hankuri yayi bai cewa a yanzu shikenan tun da firawuna ya yi hurjin Musa bari in sallama in bi shi a bai baiwa na hasiya mata firawuna dai kowa san firawuna wajen zalunci da duniya karshe na shine number one in dai wajen zalunci na da dagawa tunda sai da tsaya kalli mutane ya tara kowa da kowa ce to shikenan ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san yanzu akwai wani Allah banda ni subhanallah in ma akwai shi da shi na babba qala ya ce ana rabbukum al'ala ni na ubangijin ku babba ni na Allah ku babba to kenan wadance na duk abin da sun kai na zalunci da karshe kansu zai koma za a cire su daga cikin mulki ko kuma har su gama lokacin su na mulki su sabka ko su tana nan tana jiran su dukkan waɗannan shugaban da a cikin ekusu babu wanda bai da kyas a kotu babu shi dukkanin su babu wanda bai da kes a kotu waɗanda shugabanni waɗa muku na nake <laughs> in muna magana babu yin magana hakanan da holanka duk abin da muke faɗa mana da hujja akai tinubu ba ma kare shari'a da shi ba an ga ce ya yi jami'a america ko da sai an ga bincika cikin bincike an ga gano cewa wata mace da da sunan bola tinubu to an ga ce bai wannan ba ta yi dai wannan to a ta yi ma akan shugabanci ma akwai takardu ne kotu har yanzu na zargin ba shi shugaban kasa kuma dukkanin mai yawan shugaban na haka nan kamar yadda za ka gane wai kungiya na ta zalunci azzalumai na ka juya ta to abin da an ce maka azzalumi na ka jagoranci ne haka ran haka zaton adalci daga wuri ne a wajen adalci ba wajen zalunci ba tsammanin adalci wani wuri in dai azzalumi na a ce ma kotu ga ta ce ni alkali azzalumi na lauyoyin azzalumi na to kai hankuri kada ka kai karar wannan kotu iya an ce bai wannan ba Ta yi dai wannan to a tahi ma akan shugabanci ma akwai takardu ne kotu har yanzu na zargin ba shi shugaban kasa kuma dukkanin mai yawan shugaban nan haka nan kamar yadda za gane wai kungiya na ta zalunci azzalumai na ka juya ta to abinda an ce maka azzalumi na ka jagoranci ne haka ran haka zaton adalci daga wuri ne a wajen adalci ba wajen zalunci ba tsammanin adalci wani wuri in dai azzalumi na a ce ma kotu ga ta ce ni alkali azzalumi na lauyoyin azalumi na to kai hankuri kada ka kai karar wannan kotu ya hankuri karar ka janye ta ka bari a wata kotu wata zakan karar ka alkali adali kun babu lauyoyin da zai lauyi magana ya ji ai tun da kaza kaza na wanda za a yi mafarjin musa shi kenan ya sallama babu kenan yan siyasa su duk abin da suke nema su gyara kujerarsu kuma kujera in dai talakawa na ga mulki in sun kira da mulkin da aka yi to wallahi su da kansu su tashi su ce mu mulkin da anka mulkin da an ga ka ke mu shi muke so wanganan ba mu so ne kenan inda demokuraɗiyya aka sanya to a ba mu lahiya mu mu kayan mu in kuma sannan aka azama ne kamar da ake azama wadancan a irin su Najeriya kwanaki na ga wani minista ko miki da suna shi shugaban bankin duniya ko wakilin shi na zo Najeriya ya ce yana san Najeriya ta gyaru yana son tattalin arziki ya dawo litarin mai sai ya koma naira dubu ɗari bakwai da hamsin yana dubu ɗari shida kenan kaga ya ƙara zan cikin masiya kuma tun da shugabannin wa bayu na na haɗa muku tun da bayan turawa na biyan magana shi za su yi talakawanka na cikin halaka mutum na da dan babur kine shi na hawa da yan mota yana samu mai kala mota da yaji ba ta haihuwa ba ta haiwa mota moto bi haiwa dole mutum ya kasa to wannan kungiya ta rusa tattalin arzikin afirka dan ga wanda ka da kiranta da wai kungiya ta tattalin arziki kungiya ta ta rusa tattalin arzikin afirka ai murtani da ta ga shirmiya ta hitar ciki mi ya fasa cikin abin da take yi faɗin ganin mutane duk wanda kulla alaka da su sai ya halaka halaka sai ya halake na tunda mutane na marasa da taku ba su ma san abin da kai musu ciwo ba ba sa tare da talakawansu ba sa tare da duk wani mai ba shawara ta gari cikin ƙasa ba sa tare da shi abin da makuran ka so da abin da us ka so shi na suke da abin da united nation ka so shi na suke to ana mulki hakan ganan ga kadiba <laughs> na ga wai cikin taron da san kai fararen fata san hewa. fararen fata san hewa? gajiyar rashin kishi shi na waɗanga mutane waɗanga mutane inda ba tashi an kai an kai taura ba an kai revolution to waɗanga mutane ba kashewa je afirka afirka duka duniya kasashen duniya gaba a ce europa asiya Amerika, ina ne duka afirka ta su arziki duk kasar daga tana takama da arziki cikin wajen kasashe mayya afirka ta sayo shi kuma ta sato shi tunda shugabannin mu dole yana da an zaka an baka motoci da kuɗi an kama bindigogi an ce za a taimaka ma da yakan ta'addanci gina sai gaba da ƙasa a kafa kamfanin soja ana kwasa arziki ana turawa ana gina ƙasa kai kana nan talakan kana cikin yunwa yau wani tsoro za a ba mutane babu tsaron zaba ka wanda kai a baka lahiya kai addinin ka kai abin da kai so cin kasar mutane na wadanci na marasa ko wanda ba su ma sa abin da kai musu ciwo kenan wannan magana da suke ma mu bar su haranta ma mu bar su haranta kamar kuka na akai kukan yankan kukan yankakken zakara na akai eh zakara na ya mutu amma ka sai na birkido duniya zai yarda ya mutu ba to shi na sakai sun ga dai babu mashiga farko an yi ikirarin ai za a nuna mana karhi za a bige masu a buga a taho a buga wake tsoron mutuwa mu musulmai na mun yarda imani kullu man alaiha fani kullu nafsin za'iqatul maut dukkanin wanda ke bayan kasa zai kare mutum ne dabba ne dukkanin halittun Allah Allah Samu su lokaci lokacin nan ya kuma kenan kana bisa mulki babu ka bisa mulki lokacin zai yi kuma zaka bar kasa duniyar ma zaka bari inda za gane abin da suka wancan mutane rashin hankali na wai benin wajen farantar benin inda mike da suna wanda ka wanda ka kula da wani kamfani cikin wannan abubuwan da kayaki ka wuce kiwa na Nijar dan dan dan Faransa ne bature na kai ka sawara kai tunanin cikin kanka baka fata zai zo Faransa a bashi wani makami abin ba zai yi ba ba zai yi ba gudun hijira na ku zo kuna da ko sai ka ji sun sun cokon dame su kenan kowa ya gyara kasa ta ya zama kasa ta kada ka ki kasan mutum shi ma goli to shi baka laya ka gyara ta kasa ki bar matsa ma kuma in ma shin yanzu shi mai shirin matsa maka bai gaji ba sai kai da aka matsa mana zan gajiya babu ja da baya no going back abinda an ka wasa sai an karasa shi insha Allah ta'ala wannan na ji mutane suna fice ce ku ce akan wai Ecos ta sa tarunkumi ta yi kaza ta yi kaza to ku da su ta ecos. Mm, duk wanda yake da abin da zai yi mana na mugunta to kada ya fasa ku kyale su ta yi yanci muke nema kuma yanci ba neman cikin sauki insha Allah ta'ala hanyar da mun kabi insha Allah ko su waɗanda an san mulki yanzu ko masu biyo su baya wannan hanya sai an biyo ta talakawan su na shan wahala amma kaga ba talakawan su kai saboda marasa da takuna ba sabin da suke ba kun ce ku dawo demokuraɗiyya demokuraɗiyya cikin ta ai babu kallasa kun babu matsawa yanzu ko shugaban kasa ta takara ya ce dole ku zaɓe ne shima in ba haka nan ba sai na samu ku yi abinci bai zuwa gare ku ai kaga wannan ya zama mulkin mallaka Eh, mulki mallaka na ka sai mana ba wai ba demokuraɗiyya ba duk wanda bai gane sai ta dibin to Nijar ta dawo demokuraɗiyya yau duniya ba demokuraɗiyya don in faɗa mu gaskiya eh duniya ba demokuraɗiyya yaudara ta demokuraɗiyya gara ma a yi a ce da yaudara eh hakan ta yi kusan zuwa daidai amma demokuraɗiyya ka gasa babu ƙasar da ke demokuraɗiyya kuma ya kusa haɗa mana amurka da china suna ta zanga-zanga mutanen america suna zanga-zanga suna neman shugabanninsu su su ba isra'ila umarni ta dakatar da kashe mutanen da take a filistin ta kiya ta akwai demokuraɗiyya ba sai a karbi kiran talakawa tun suna ga zaɓe sun yi banza da talakawan su kenan kusan babu wata demokuraɗiyya ƙarya ta ƙarya ƙarya ta suke babu demokuraɗiyya su na 'yan siyasa waɗanga an zalumai 'yan siyasa abin da gaban su shine su arzuta kansu da kuɗin ƙasa eh demokuraɗiyya ta zan kama gari ma gare su don na da incin duk abin da gida yi shayo kannan mata ta yi musu ministoci kamar ta yi kasa ta zan taɓa ne talakawa na shan wahala sai ka iske mutum guda an ba shi kwangila ta miliyar ɗari ai in ga gaskiya kamata ya aka caccala kowa a bashi ya samu talakawa su rage aman bayyawa na ƙasa a ce mai kuɗi shi na ƙara kuɗi talaka ya ƙara talaucewa haka nan ba ta yi dole aka samu ta'addanci yau mutum ya tashi bai da aikin zai yi kuma babu irin zashi kuma yana ganin mutane suna mayan motoci kaga in ba Allah shiga zuciyar shi ya shirye da shi sai gaskiya da al'amuri ne a dabarbari ya lalace to masu saurare kamar yadda kuka saurara martanin wani dan Nijar kenan a dangane da irin abubuwan da wato ECOWAS take jinginawa a kasar jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulki a yanzu dai batutuwan da 'yan Nijar ke faɗa a kan rayuwar mutum ɗaya an zo an ta'azzara mutane sama da miliyoyi wanda rayuwar bazum a yanzu a kanta duka ake ta wannan abu sai dai wasu na ganin cewa kiraye-kirayen da ake yi wa sojojin a kan batun sakin bazum kar su sake shi domin idan har sojin cnsp suka saki bazum to tabbas za su janyo kansu wasu batutuwa wanda ba za su iya warware su ba inda wasu ke ganin cewa bazum ya kasance wato saboda shi ecos da faransa suka kasa aiwatar da dukkan Shirin su na makirci da suke sosi amma da zarar an saki bazum to suna ganin cewa har yanzu dama shine shugaban ƙasa da haka ana sakinsa to fa ya zama shugaban ƙasarsa zai ci gaba da aiki idan kuwa a yanzu suka bar shi a hannunsu to shikenan da abin da za a yi za a iya yi ba tare da wasu matsala ba amma idan har aka saki bazum to akwai matsalar da za ta zo ta auku kamar yadda wasu 'yan ƙasar ke faɗa. To masu saurare wannan kenan rahoton da kuke tafi da shi daga jamhuriyar Nijar. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun labarai masu mahimmanci. Mun gode.